السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم ومنهم من يقول أن الله أوهى إلى أهل الصفة في الباطل ما أوحى إليه ليلة المعراج فصار أهل الصفة بمنزلته وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وأن الصفة لم تكن إلا في المدينة إلا بالمدينة وكان الصفا في شمال في شمال في شمالي مسجده صلى الله عليه وسلم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ومن تعذر ذلك عليه نزل في, نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مك... إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرانيين الذين احتجوا المدينة أي استوخموها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء أي إبل لها لبن وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود الذود فأرسل إليه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتى بهم فأوتي بهم فأمر بقتل أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا فلا يسقون وحديث في الصحيحين من حديث أنس وفيهم وفيه أنه أنهم نزلوا الصفة فكانوا ينزلها مثل هؤلاء ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة ثم انتقل منها ونزلها أبو هريرة وغيره وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة وقد روي أنه أنه بها غلام للمغيرة بن شعبة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة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 barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin yau nawa ga wata ne da kudu ku ne ko uku ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da da ɗaya wanda kuma shi ne da ya zo daidai da sha takwas ko ga watan ɗaya ko miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafi mai suna alfurqan bai na auliya rahman wa auliya shaitan wallafar hamshakin malamin nan shirin musulunci da tuhuddin abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya alharrani al-dimashqi wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara 728 wannan kuma shi ne darasinmu na na tara mala yana magana akan wasu waɗanda ake ganin su ne waliyai kuma ana sharɗanta wasu sharaɗai na walittaka waɗanda ba su zo a alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai waɗanda suka yi da awar walittaka ba a cikin musulmi ba har ma a cikin yahudu da nasara an samu waɗanda suka ce su ne waliyan Allah ya karyata su saboda dukkan sifofin walittaka ba su ɗauke da su baka Allah ya nuna mana ba waliyai ba ne. yahudu sun ce su ne waliyan Allah su ne masoya Allah nasara suka ce su ne waliyan Allah su ne masoya Allah mushrikan larabawa ma suka nuna su ne masoya Allah su ne waliyan Allah su ne ahlu baitillahi suke suke kusa da ɗakin Allah mai alfarma don haka su ne suka fi kowa kusa da Allah to da yake abin ba da'awa ba ce Allah maɗaukakin sarki ya karyata su ya nuna cewa wannan abin da suke faɗa ba haka bane sannan ibn taymiya ya yi magana akan yahudawa da suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba a aiko shi zuwa gare su ba an aiko shi ne zuwa ga larabawa kawai amma su aikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai shafe su ba ta kusa ko ta nesa wanda ibnu taymiya yace wannan magana da suke faɗa ƙarya ce kuma ayoyin alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama da siran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk suna ƙaryata wannan da'awar to a cikin musulmi ma an samu waɗanda suke da wannan da'awar ta cewa saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama bai shafe su ba so matsayinsu a cikin musulmi kamar matsayin khadir ne tare da annabi Musa alaihi salam yadda khadir ya zan yana da tashi dokar da tashi shari'ar da ta saba wata annabi Musa su ma haka suna da tasu ko kuma su daga Allah suke karɓo sako kai tsaye ba sa jiran sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da su so da Allah suke mu'amala kai tsaye hatta mala'iku ko mala'ika jibrilu shi kansa ba su da bukatarsa wato ibn taymiya yana magana ne akan abin da yake a rubuce kuma wasu suke da'awarsa to ne har ya kawo batun da suke ɗaukowa na ahlus suffa cewa ahlus suffa suna wasu mutane ne zababbu waɗanda Allah ya zaɓa ya fifita su akan dukkan sahabbai cewa ahli suffa din nan sun fi ma al'asharatul mubashirin bil janna sun fi abubakar da umar da usman da sauransu da ali bal a cikin su ma akwai wanda matsayinsa daidai yake da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai a cikin su ma akwai wanda shi kai tsaye shi ma daga Allah yake karba wato har ba ma ya jira jibril ya kawo masa sakon shi da Allah suke magana ya faɗa masa abin da ya kamata ya faɗa masa sannan su kuma ala sufa a yadda suke faɗa abin da shahidu alhaqiqatal الحقيقة الكونية القدرية cewa su suna ganin haƙiƙar ƙaddara ta Ubangiji da iradarsa, al'irada al'adariya alkauniya. Saboda haka ma a yakin Hunay su sun kasance tare da mushrikai ne ba tare da annabi ba, sallallahu Alaihi wasallam. Su mushrikai suka taimakawa. saboda kaddarar ubangiji da iradarsa a wannan yakin tana tare da mushrikai su kuma suna tare da inda Allah yake haisu ma takunu iradatullah yakununa hunak inda duk irada Allah take su ma anan suke saboda haka tunda a ranar Hunayn ubangiji bai ba wa musulmi nasara ba ma'ana iradar nasararsa tana tare da kafirai sai ya san su ma suna tare da kafirai suna yakar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya ce wa yawma hunainin idza ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahibat thumma wallaytum mudbirin to kaga ashe musulmi a wannan lokacin sun kasance iradar ubangiji ba tare da su take ba saboda haka su sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan maganganu ibnu taymiya har fatawa yake da ita rubutacciya akan wannan a cikin jami'in rasail nashi duba jami'in rasa'i na ibn taymiya akwai wanda suka aiko tambayoyi za su kusa ashirin akan ahlus sufa irin abin da ake yayata musamman a zamanin sa kun sa a lokacin ibn taymiya wato sufanci yayi karfi sosai a sham ya burinkasa ya cika sosai kuma ana cika baki ana faɗar maganganun da aka ma iri iri to waɗanda suke da imani abin yana musu zafi yana musu ciwo waɗanda ba su yi karatu ba abin yana ɗaure musu kai to suka rubuto tambaya da ibnu taymiya yayi bayani akai to sun gasa tambaya akan waɗannan ahlus sufa su wane ne me ya adadin su me ya matsayin su kuma da gaske ne sun fi sun fi al'asharatu mubashirin bil janna kuma da gaske ne su daga Allah suke karba kai tsaye kuma da gaske ne su kaza da kaza ibnu taymiya ya yi musu cikakken bayani kamar yadda za ga shi a cikin jami'ul basail da jin mujalladi na biyu to shine anan ibnu taymiya ya shigo da wannan maganar saboda ana ga su wato alu suffa su ne asalin sufaye kamar da wasu ke cewa daga nan aka samu sufi daga alu suffa wanda akwai wani hamshakin sufe ne abul qasim al mai littafin risalar qushairiyya kaga sufi ne amma da yazo yana bayanin asalin sufanci ya ɗauko maganar masu cewa asalin sufi daga alu suffa ne ce wannan ba gaskiya bane ba kalmar sufi ba ta da alaka da kalmar suffa saboda a ka'idar larabci idan za ka ce za ka yi nisba zuwa ga suffa sufi ka ce ba sufi ba sufi to kuma shi wannan su waɗannan ba sufi ake wa mutum a cikinsu ba sufi ake ce masa kaga ashe kalmar ba daga ba daga suffa ba ce saboda haka masana tarihi da harshen larabci sun kurin jayar da cewa ma'anar da take nufi sufi din da nisba ce ila suf ila suf suf shine gashin gashin tumakai don saboda a wancan lokacin sun shahara da sa gashin tumakai kayan su na gashin tumakai ne kuma sannan a daɗe ba a wanke kayan ba har ma su yi tawari kana tare da ɗaya daga cikinsu sai ka ji sai na zarni kamar kana tare da da wani ɗan akuya kusa da kai to shi yasa sai ake duk wanda yake ya shiga cikin wannan tawagar sai a rika ce masa sufi ma'ana ɗaya daga cikin masu sa gashin rigar gashin dabbobi to malamai sun fi garkatar da wannan cewa shine asalin kalmar sufi ta samo asali kamar da muka faɗa a darasin mu cewa Jabir ibn Hayyan bashi'e ne kuma shi ne farkon wanda aka kira da wannan sunan ma Jabir ibn Hayyan ya rasu hijira ta 200 shi ne farko wanda aka kirawo da wannan sunan sufi kuma dan shi'a ne mu'tazili ne wanda wanda zai nuna maka cewa akwai wata alaka a karkashin kasa wanda wasu da dama ba su san akwai wannan ba dan waɗanda suka yi ilimi din da zurfi su suke ganewa domin in suka nutsu suka yi zurfi a ciki sukan gano cewa akwai inda ake haɗewa to amma wanda da suke kawai jansa ake yi ba kuma karatu ake koya musu ba sai dai a koya musu kiɗa da rawa da ife-ife to ba su gane cewa akwai wannan alakar to amma yanzu gashi na aikace tana bayyana tana bayyana don manyan su suna kiran cewa a haɗa kai a haɗa kai saboda su a dama a tarihi sun san cewa ba su da wata matsala akwai abubuwa da yawa waɗanda shi da su suka koya musu amma na tabbata waɗanda suke ba su wato fahimci wannan abin ba da yanzu za su gane dan da yawa aijin su ake yi haka ba su gane cewa ga yadda zurfin abin yake ba amma yanzu za su gane da zarar suka da ana cewa ai babu komai haɗa kai da da masu zagiya manzo sallallahu alaihi wa sallam. za su ga cewa kai wannan tafiyar ku anya tafiyar nan ta Allah da manzonsa ce tafiyar nan ta waliyan ƙwarai ce da za a ce a haɗa kai da waɗanda suke zagin manyan waliyan duniya sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ko jiya ina jin wani program qiratul musabilla da ake yi da wani ya hayar kunfi ɗaya daga cikin 'yan shi'an da ake yaki da su a yamma ya dage akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tsarkaka ne. sai ya dauko suratul tauba suratul tauba duk wa minhum wa minhum wa minhum din da yace duk sahabbai ake magana da su. ومنهم من آهد الله ومنهم من يقول أذني ومنهم من يلمزك في الصدقات duk inda wa min inda Allah ya ta sifanta munafikai yace duk mun sabon manzo Allah yake nufi ya za a zo a ce masa sabon manzo Allah mutanen kirki ne su duka har shi dan jaridan ya ce to shi dan ya ce ni dai abinda na sani nan maganar munafikai yake maganar munafikai ake kuma babu wani musulmi da ya yarda cewa munafiki sahabin manzon Allah ne yace da da waɗanda kake rigima da su dan shi ce shi ba da kowa yake rigima ba da wahabiyawa yake dan sun fi tsanantawa kan sahabban manzon Allah din su suka hana a zagi sahabban manzon Allah suke cewa wanda yake zagi sahabban manzon Allah ba za a yi komai da shi ba yace shi sauran waɗanda ba wahabiya ba ya da matsala ce to kaga wannan shaida ce kamar yadda mutanabbi yake cewa fa idza ka mazammati min naqisin fa tilka shahadatun bi anni kamil in ga wani naqisi tauyayye yana suka na to alama ce cewa ni kamili ne ma'ana ba ɗaya muke ba inda tuyura ala ashkali a tafa'u saboda haka ya yana yana kokarin ya abin nan har shi dan jaridan ya ce to kaddara sahabban manzan Allah don yake cewa don kaga shirin da muka yi da kai jiya ka zagi abubakar da umar da usman da aisha da manyan bayan allah duk ka kukushe musu ka ce ba mutanen kirki bane zalibai ne Ya ce to kuma wannan surar yanzu da kake kokarin ka kushe musu ka ce su take nufi a cikinta kana karanto wasu ayoyi amma na ga kana tsallake wasu ayoyi da ka zo sai ka yace me yasa ka tsallake ayar da ta yi magana cewa lakinin rasulu wallazi na amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim jahadu bi amwalihim ulaika lahum alkhairat wa ulaika humul muflihun a'adda Allah lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم yace me yasa ka tsallake ta kuma me yasa ka tsallake wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal sannan yace me yasa ka tsallake laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra sai dan jaridan ya tsaya anan yace to anan Allah yana magana akan gazwatu tabuk ita ce sa'atul usra gazwatul usra da aka yi ita ce wannan Allah ya ce duk wanda suka kasance tare da manzon Allah a ranar a wannan lokacin Allah ya fi musu yace ka yadda abubakar yana ciki umar yana ciki usman yana ciki waɗanda kake bata nan duk suna cikin wannan ka yadda yanzu da sai ce shi a daina kiran sunaye shi kawai magana sahabbai yake a daina ta masa yake to ajiya ajiya kana sukan waɗannan mutane kuma yanzu kana mun hujja da suratul tauba akan cewa sabon maza Allah ba su da tsarki gashi Allah ya kushe musu to kuma yanzu ka ɗauki surar da kake min hujjar ta a ciki Allah ya ce laqad taba Allahu ala nabi da ya zo zai motsa sai sai dan jarida ne ya sa wannan aya sai da bai masa kafa yace ka gaya mun laqad taba Allahu dinnan da Allah ya faɗa ta kunshi waɗannan da kake da matsala da su ko ba ta kunshe su ba ka dai san sayyidina Abubakar ya je gazo ta Tabuk Umar ya je gazo ta Tabuk Usman ya je gazo ta Tabuk kuma duk zagin su kake kuma nan gashi Allah ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usrat ya karanto masa hadisin ka'ab ibn malik yake cewa kaga ka ibn malik lokacin da ya bai fita wannan yakin ba Ya ce yana daga cikin abin da yake faɗa Ya ce abin da ya fi fitar min da hankali da na fito gari sai na ga da mutanen da suke da matsala a addinin su ba wanda nake gamuwa da shi ki kaga ashe duk sahabbai kinan sun babe ba su nan ba su gari sai masu matsala wanda dama an san su masu matsala ne yace kuma a cikin gaggauta tabo kai a ne ka san magana sayyidina ali ai ka yadda da sayyidina ali ce sayyidina ali lokacin da ya zo annabi ya ce ya zauna ya kula da madina me ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zaka bar ni cikin mata da yara wannan me yake nuna wa to sahabbai duk sun tafi idan sa Abubakar da Umar da duk nan da sauran sahabbai kada zai cika ban cikin mata da yara mutumin nan ya rasa ta inda zai abin nan karshe dan jarida ce to shike da ci gaba da faɗa abin da kake so sai ya saki wannan gabar sai ce shi matsala ta gaba da take damunsa kuma shi ba da sauran musulmi shi da wahabiyawa abin ya dame ce wadda na ce wadda wahabiyawa suke yi duk sanda suka faɗi sahabu manzo Allah ce radiyallahu anhu shi wannan wala yana damu shi to kaga kana maganar waliyai cewa kai masoyin waliyan Allah ne amma kuma waɗannan mutanen da wannan aƙidar tasu ba ta baka matsala kana ga zaka haɗa kai da su ku yaƙi ahlus sunna kaga akwai alamar tambaya ga duk wanda ya yarda cewa shi masoyin waliyan na gaskiya ne ya za a yi masoyin waliyan na gaskiya kuma ya haɗa kai da ma. da mai cin mutuncin waliyan Allah irin su Abubakar Umar Usman waɗannan ba su ne shugabannin waliyan ba su ne manyan waliyoyi a tarihi ya ci mutuncin ummu aisha na aisha to kaga a kenan waliyan da suke magana a kansu kenan ba waɗancan ba waliyan ba da Allah yake magana a kansu su wani da wani wasu ne daban to shine na ibnu taymiya yake ka aqida da wasu ke kokarin su faki da ita da wasu maganganu wanda ba su da tushe ko kaɗan akan cewa su waliyai sukan samu matsayin da ya fi na annabawa yace wa qad yaqulu ha ba'du haula'i wasu daga cikin wani sashi daga waɗannan wato al waɗanda suke dafakkun cikinsu, wanda aqida sun sun narki da yawa a cikinta, har ma sukan ce inna ahla suffati kanu mustaghnina anhu su ahla suffa ba sa buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallam ahla suffa wani guri ne wanda yake a cikin masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bayan ɗakunan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana abin nan dama da rauda yana dama da rauda to wani guri ne da aka kafa aka yi masa tanti aka yi masa inuwa inda baƙi idan suka zo fukara wanda ba su da ikon su sayi gida ko su gina gida kuma sun yi hijira to sai su je nan su zauna sukan zauna a wannan gurin har zuwa lokacin da mutum zai samu gurin da zai koma ya samu matsuguni ya koma ya samu sana'a yana yi har ya mallaki abin da zai iya zai iya wadatuwa ga barin zama a wannan guri saboda haka wannan guri akan samu a wani lokaci su yawa wani lokaci su zama kaɗan wasu za su rasu wasu kuma za su samu sana'ar yi su samu mahallin da za su koma su bar wannan guri saboda haka shi wannan guri ba wani guri bane da ya fi ko ina daraja ta yadda in ka zauna gurin ka kowa daraja da ibn taymiya zai zai zai wato fayyace mana wannan a guri ne wanda larura ta sa alfuqara na almuhajirin suna sauka a gurin almuhajirun alfuqara saboda ka hatta almuhajirun din wanda suke da abin hannunsu in sun zo ba su zauna suffa ba za su je su samu gida ko dai su ya ko su gida su tare a ciki al'ansar kuma da su 'yan gari ne da ban can an zo an same shi da mahallinsa da iyayensa danginsa kaga shi ba bukatar ya zauna a suffa shi yasa ba wani al'ansari a suffa duk waɗanda ake samu a cikin suffa baƙi ne waɗanda ku a baƙin kuma waɗanda suke da ba su masu ƙaramin ƙarfi wanda ba su da komai a hannunsu ba su da jama'a ba su da dukiya ba su da dangi saboda farkon yin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam yana hada dangantaka tsakanin mutumin makka da ya hijira da mutumin madina sai a ce wane kai dan uwan ka rike wane shine kamar abokinka wani ka rike wane to sai zan suna tarayya to amma tunda masu hijira karuwa suke yi sai zan sun fi karfin kuma mutanen madina din da haka ba inda kuma za a sauke su kowa an bashi bakin da ya aje a gidansa ka ko ba wani bako da zai zo samu mahalli to sai suke zaunawa a wannan a wannan guri a cikin masallaci har zuwa lokacin da kuma mutum zai samu muhalli sai ya kaura ya koma kaga ashe zama a gurin shi ba wata daraja ce ta dara ta kowa ba har da za a ce shi wanda ya zauna a wannan gurin ba ma ya buƙatuwa zuwa ga annabi sallallahu saboda darajar shi ta hauhawa yace to waɗannan suna riya cewa wasu daga cikin waɗannan mutane suna riya cewa inna ahlas suffati kanu mustaghnina anhu sun zan ba su da to wato mawadata ne ga barin annabi sallallahu alaihi wasallama wa lam yursal ilayhim shi manzo sallallahu alaihi ba a aiko shi ba zuwa gare su ma'ana su ba su shiga karkashin inuwar sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wa minhum man yaqulu daga cikin su akwai wanda zai ce inna Allah auha ila ali suffati fil batini ma auhahu ilayhi lailatul mi'raj abinda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayinsa daren mi'raji to a ne kuma an yi wa ali suffa wahayin irin abinda suke cewa wai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi mai isra'i da shi aka yi mai iraji kuma bayan sun ga magana da Allah ubangiji ya bashi abinda zai bashi na saƙonni suka ce sai Allah ya ce da shi kakka ga kowa la tu'allim ahadan shikenan da ya dawo kashe gari da sassafe yana zuwa suffa sai ya ga yan da suffa kuma wai suna ta bayani suna ta tattauna maganar suna ta tattauna maganar abubuwan da ya kasance tsakaninsa da shi da ubangijinsa a jiya da daddare da sassafe kuma ya zo sai ya samu su ala siffa suna ta tattaunawa a tsakaninsu akan wannan abin da ya faru sai ce a ah, ya Allah ya ce kan gaya kuwa kuma na san ban gaya muku ina kuka sani sai suka ce sai Allah ya masa wahayi sai ya ce abinda na ce kai kakka gaya musu amma ni ina da dama in gaya ma wanda na ga dama Allah sai ya gaya manzon sa haka yace kai ne nace ka gaya musu amma ni ina da dama in gaya ma wanda na gana ma saboda ka ni na gaya musu da abin da muka yi jiya <laughs> to shi da ibn taymiya yake cewa kaga mai kawo wannan hikayar ba wani ka ta fara jahili ne sha-sha-sha, da ma sa abin da yake ba ne yace fasara ahli suffati bi manzilati wai daga nan su ma ahli suffa sai suka zama matsayin su ɗaya da annabi tunda abin da duk aka gaya wa annabi su ma an gaya musu wa haula min fard jalim yace waɗannan saboda tsananin jahilcin saboda kantar jahilcin la ya'lamuna anna al-isra kana bi makka isra'i ba makka aka yi shi ba a madina aka yi shi ba an su a madina aka same ba a makka ba isra'i kuma a makka yace to kaga tsananin jahilci kenan kama ta'ala yadda Allah ya ce subhana asra bi abdihi laylan minal masjidil harami masjid al-haram a ina yake ba a makka ba ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna haula sarki ya tabbata ga wannan da yayi tafiyar dare da bawansa cikin dare daga daga masallaci mai alfarma wato shine masallacin makka shine al-masjid al-haram zuwa ga masallaci na nesa shine masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wanda muka albarkaci abubuwan da ke abin da ke daura da shi wa anna suffata lam illa bil madina wannan suffa kuma banda madina ba inda aka yi ta wa kana suffatan fi shimalai masjidihi sallallahu alaihi wasallam suffa ce wacce take arewa da masallacinsa sallallahu alaihi wasallam yanzilu biha al-ghuraba baki na sauka a wannan guri alladhina laysa lahum ahlun wa ashabun yanziluna indahum wanda ba su da yan uwa ba su da abokai da za su su musu masauki a Madina fa innal mu'minina kanu yuhajiruna ila annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madina mu'minai na yin hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina faman amkan amkanahu an yanzila fi makanin nazala bihi wanda zai iya sauka a guri shikenan sai ya sauka a wannan gurin wato yana da gurin da masauki da yayi hijira shikenan sai ta masaukin sa ya sauka wa man ta'azzara zalika alaihi wanda ya rasa inda zai sauka Na zala fil masjid sai ya sauka a masallaci ila an yatayassara lahu makanun yantaqilu ilayhi har lokacin da zai samu masauki ko wani gurin da zai koma to wanda su ne su ne ashabu da guri da baki da suke zuwa madina suke zama suna zama kuma da da zimmar in mutum ya samu guri zai zai bar gurin saboda ka shi zaman gurin ba a kankin kansa wata daraja ce ba in daraja ce me yasa ka kabarta kuma bayan ka same ta ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة ba wasu mutane ne da aka ware su ba aka ce waɗannan ku za ku zauna siffa zama suffa zama na dindindin ba haka aka yi ba bal kanu yaqilluna taratan wa yakthuruna taratan taratan ukhra wani lokaci su yawa wani lokaci su kaɗan wani lokaci za su yi kaɗan idan waɗanda suke gurin sun samu muhalli kaga za su zawo ƴan kaɗan wani lokaci kuma su ƙaru idan ana ta samun baki masu yoyo hijira kuma waɗanda suke fukara'u to za su lokacin wani lokacin ya cika ko lokacin kuma kaza sun zama ɗan kaɗan shi yasa za a ga wajen lissafin su wasu su ce ɗari uku ne da tamanin abu mu'ayyid a cikin kitabul hilya ya kawo wajen ɗari hudu da wani abu wanda duk abin nan ne duk duk sun zauna a wannan gurin saboda akwai da yawa waɗanda suka suka zauna a cikin wannan goyo amma daga cikin al'ashar mubashiri in banda sa'ad ibn abi waqqas ba ba wanda ya zauna sufa shi kadai ne ya taba zama shi ma daga baya Allah ya ce masa sai ya tashi ya barbarku sai Abu Hurairah da sun zauna sufa an san kissar Abu Hurairah da yake zaune a masallaci a wannan gurin yake to shi ma ai bai lazimci wannan gurin ba bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam ai ai aure kaga zai koma tare a sufa bin matarsa ya yi aure kuma ya aure wata mata mai wadata ko ba alaka tsakanin zaman siffa da cewa mutum ya zauna cikin talauci da haka wanda ya samu sana'a yana zuwa kama sana'a wanda bai samu bane zai haƙura a nan abinda aka kawo gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama na sadaka sai a kwasa a kai musu tunda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce sadaka idan kuma hadiyya ce kyauta ce to annabi sai ya yi tarayya da su sai a ci tare kuna tuna kisar abu huraira lokacin da ya fito har yana faduwa yana suma saboda yunwa wasu in sun zo da ba san shi ba sai sama zaune zo zautacce ne taɓaɓɓe ne ba san cewa ba abin da yake damu sa a lokacin illa yunwa ba saboda in ba a samu abinci gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba zai samu abin da zai ci ba kuma la yas'aluna nasa ilhafa kamar da Allah sifanta su la yas'aluna nasa ilhafa ba su nace wa mutane da roƙo amma a cikin adabiyya din sufaye cewa suke wai har suna da wani wata jakar da suke yawo suna bara da ita shi yasa za a ga wai wali shi kullun cikin roƙon mutane da za a wali kuma roƙo. roƙo ya zauna kawai yana roƙon mutane kuma gashi yana da damar ya yi sana'a yana da damar ya nemi nashi to abu hurairah ya fito yana ta abin nan yana cikin wannan wannan yanayi a lokacin sayyidina umar ya zo zai wuce sai ya tare sayyidina umar sai ya tambaye shi kan wata aya ta alqur'ani yace a lokacin ni ba aya ta dame ni ba ko za mu dan fara tattaunawa in ya ga alamar wahala da nake ciki da jigata yace ka abu hurairah kana fama da yunwa zo mu je ka ci abinci sai ya ga da ya zo ya tambaye shi ya bashi ansa ya tafi sa sayyidina umar ya zo shi ma a sai na abubakar ya zo shi ma zai wuce sai tare shi abubakar ina da wata ita tambaya kan wata aya shi ko ba ayar da bai shi ba ayar cikin sa ya tambaye shi ya ba shi ansa ya wuce abin sa ah, to shine sai banza Allah ya zo yana ga yadda Abu Hurairah yake sai fahimci Abu Hurairah yana cikin yana cikin yana cikin wani wata matsala ta yunwa sai ya ce to zo mu tafi sai suka taho gida an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam nono a cikin wata ƙwariya haka da ta wuce abu da shi kaɗai ya shanye ba shi kenan sai sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka kira ɗan ka ala sufa sai abu hurairah ya jona ba ala yana ga kamar ba ta wuce shi kaɗai ba kuma a ce a je a kira wajen wataƙila sun kai ɗari hudu ɗin da su zo a tare akan ƙwaryar nan yace to amma da zan yi dole maza Allah ya aike ni dole in je shi ya fita a bashi shanye ya sami ƙarfi ya koma ya ci gaba da ibadarsa da neman ilimi to amma kuma an ce aje a kawo a kawo sauran amma ya zai yi manzo Allah ya ce ya tafi sai ya tafi waje ya ce ku zo duk manzo Allah yana kiran ku cika yanzu aka taho aka cika gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ƙwarya ya mika Abu Hurairah ya ce to ba ba fara ba su suna sha kaga anan ma suka <laughs> sai ka sha ka haka abu ya ba na farko ya sha ya sha ya sha ya ƙoshe ce to ba na gaban da bi masa haka har kowa gama sha sai maza Allah ya ce to ya abahir uqud washrab tunda tsaye yake yana zagaya su to tunda kowa ya gama sai annabi ya ce to tsuguna kai kuma ka sha waya daga cikin ladabin sha ka sha a tsuguna ko a zaune kada ka sha a tsaye sai annabi ya ce ya abahir uqud washra ya sha ya sha ya sha ya ce ga sauran annabi ya ce ishrab lara ya ƙara kwankwada ya ƙara kwankwada ya ce rasulullahi annabi ya kuma ce ishrab haka ya tai masa hasiri ce ya rasulullahi la ajidu lahu maslaka ba kuma masaka wani abu a ciki to shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ya sha abin da ya rage to waɗannan su ne ahlus suffa haka suke tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama in an samu a gidan manzo Allah su ci in ba a samu ba su kuma haka su ta zama da yawa sai idan wani ya zo ya taimaka musu wa yuqimu ar-rajulu biha zamanan thumma yantaqilu minha samu wani ya zauna ya dade a gurin saboda bai samu gurin da zai kowa ba daga ba kuma ya tashi ya kaura wallazina yanziluna biha hum min jinsi sa'iril muslimin waɗanda suke sauka a wannan sufa din kamar sauran musulmi suke laysa lahum maziyatun ba sun dara kowa ba ne fi ilmin a wajen ilimin su wala din ko addinin su ba wai sun dara kowa ba shi yasa aka ce su koma gun su zauna ba sun fi kowa ilimi ba bane ba sun fi kowa addini bane bal kana fihim man irtadda ala al-islam cikin su ma akwai wanda aka samu sun zo sun zauna a gurin da gaba suka yi ridda kaga ashe zama a gurin ba shi yake nuna mutum ya zama wani matsayi har a ce zai iya daidaito da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ba ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam matsayi wa qatalahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kashe yasa sa aka kashe shi kal uraniyina kamar uraniyun kabila ta ukal da uraina a shekara ta shida bayan hijira a watan shawwal suka zo suka ce wa manzo sallallahu alaihi wasallam sun musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to su je su zauna a suffa kamar yadda kowa yake zama in baya da gurin mahalli su je su zauna a nan suka zo suka zauna wannan lokaci sai suka zo ka samu manzo Allah suka ce sufa mutanen nahnu ahli dir'in walais walasna ahli rif mu mutanen kauye ne ba mutanen birni ba saboda haka birni bai karbe mu ba yanayin birni bai karbe mu ba saboda haka suna fama da da ciwon ciki kullum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a hada su da wani makiyayi wanda yake kula da da da raƙuman zakka a rika ba su nonan raƙuman abin nan afwan a rika ba su nonan raƙuman da bawalin raƙuman suna sha su sha nonan da bawalin domin su sami lafiya to da aka hada su da wannan makiyayin kawai wata rana sun fita kiwo sai kawai suka kashe shi suka tsitsire masa idanunsa suka yadda shaka har ya mutu su kuma suka tarkata wannan garke na na abin nan na raƙuma suka kora suka gudu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wani sahabinsa da ake kira Qurs ibn Jabir tace ake kira to Qurs ibn Jabir a shekara ta shida bayan hijira annabi ya tura shi ya ce aje abu bayan su aka bi su kuma aka kamo su to shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce su ma a tsire musu idanunsu a tsire musu idanunsu a bar su a rana a hana su komai da za su ci ko su sha har su mutu to kaga waɗannan sun zauna suffa inda zama a suffa daraja ce walittaka ce kaga waliyi kenan ba za a kuma waliyi ya kashe ya yi sata ya kashe dan kaga da ƙarshe yan fashi suka zama bayan ma sun kafarta suka kafirta suka yi fashi suka yi kisa suka yi sata suka ci amana tunda akwai cin amana kuma a ciki an masu an musu rana sun yi sun yi musulmi dare to shi da annabi sa aka musu wannan uqubar uqubar hiraba shi ne ibnu taymiya yake cewa waɗanda suke zama a wannan gurin kamar sauran musulmi suke ba su da fifiko akan sauran musulmi ta fuskar ilimi ko ta addini dan sun zauna gurin sai wanda ya fi neman ilimi kuma ya fi addini ya ɗara wanda kuma bai zama kamar sa ba amma ba wai dan kawai ya zauna gurin ba shikenan sai ya kowa addini bal ka bal kana fihi man irtadda ala al-islam wa qatalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam cikin su ma akwai da ya ridda <coughs> annabi ya sa an kashe shi kal uraniyina yace kamar mutanen uraina alladhina jitawu al-madina ay istawqamuha waɗanda suka kasa da yanayin jikinsu ya kasa dacewa da yanayin madina shine ijtayaru ijtayaru ijtayaru al-madina ibn taymiya fassara ijtiya da istawqamuha wato yanayin su ya zama bai dace da yanayin ka san irin wannan na faruwa in ka zo guri ba ko yanayin gurin ya kasa dacewa da yanayin inda ka taso to sai kai ta fama da wasu rashe-rashen lafiya haka fa amara lahum annabi sallallahu alaihi wasallam bil qahin ay ibilin laha laban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a je a haɗa su da raƙuma waɗanda suke da nono wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha annabi ya ce su je a rika ba su nonon waɗannan raƙuman da bawalin waɗannan raƙuman suna sha wanda yasa malamai suka ce abwalu ma'kulil lahmi tahira shi ne darasin da zamu yi insha Allah a sati mai zuwa a cikin tajridus sari' na da shine hadisin da zamu shiga hadisul urani na'am falan ma hau, da haka za mu tsaya aka mu ce sai mu yi bayani falan ma hau yayin da suka samu lafiya katalin ra'i sai suka kashe wannan makiyayi wastaqu zauda sai suka kora garken raƙuma fa arsala annabi sallallahu alaihi wasallam fi talabihim annabi sai ya tura aje a kamo su a nemo su a kamo su fa utiya bihim sai aka zo da su fa amara bi qat'i aydihim wa arjulihim annabi ya ce to a yanke hannayensu da kafafuwansu wa summirat ayunuhum aka tsere idanuwansu wa tarakahum fil harra ya basu a wannan harra wuri ne da yake sharqil madina yana da wasu duwar wasu gurin sannan kuma yana da zafin rana saboda duwatsun da ke gurin yastasquna suna ta cewa a kawo ruwa a kawo ruwa saboda kishi fala yusquna ba a basu ruwa annabi ya hana a basu ruwa haka har suka mutu a wannan ساكبكون إلى المحاربون ينفشي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أو يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم to wannan sakamako الله سوكر أنت وأن آية ce wannan aya ta sauka ne saboda sha'anin bayan abin da ya faru ta faɗi irin sakamakon da za a yi musu annabi ya ce to ai yanki hannayensu da kafafuwansu a tsere idanuwansu don haka suka yi shi ma makiyayi shi ya ga malamai suna magana akan a wajen kisasi shin ana buƙana buƙatar almumathala fil qisas wato wanda ya kashe mutum da wani abu a yi masa kisa da irin wannan abin da ya kisan ko kafin ya kashe mutumin ya yi masa azaba iri iri ya daddatse masa hannaye hannaye da kafafuwa shin shi ma in aka tashi kashe shi a yi masa wannan azaba kafin a kashe shi domin a samu mumakala a samu daidaito wajen kisasin koko a'a wannan yana daga cikin musla da annabi ya hana don zai zo cikin karatun mu insha Allah wa hadithun fi sahihain min hadithi Anas hadisin sa yana cikin sahihain a hadisin Anas Anas ibn Malik ya rawaito wannan hadisi kaga akwai inda Abdullahi dan Umar ya ya yawa anas inkari karanta wa hajjaj ibn yusuf hadisin quraniyin saboda ya rike shi zari'a yana yana gallaza wa mutane ce to maza Allah ma a zamanin sa ga irin kisan da yawa wasu don haka yasa duk wanda zai masa tawaye ya masa irin wannan kisan gilla din وفيهم أنهم نزلوا الصفة وفيه أنه أنهم نزلوا الصفة أتكلم عن حديثي أنت سنسوك أولا نقول الصفة fa kana yanzilu ha mithlu haula irin waɗannan mutane kaga suna sauka a gurin ashe kaga shi sabon gurin karan kansa ba shine martaban ba ba shine darajar ba biyayyar da wanda ya zauna gurin zai yi wa manzo Allah da rukun da zai yi wa musulunci shine martaba ba kawai dan ya zauna gurin ba wa nazala ha min khiyar almuslimina sa'ad ibn abi waqqas daga cikin zababbun musulmi kuma cikin zababbun musulmi wanda ya zauna a ciki akwai sa'ad ibn abi waqqas akwai su albara ibn malik shi ma ya sauka a gurin akwai al-agharr muzani shi ma yana daga cikin waɗanda suka sauka wannan guri wa huwa afdalu man nazala bis sufa shine mafificin wanda suka zauna a cikin sufa shi sa'ad domin yana cikin al-ashra al-basharina bil janna banda shi babu wani wanda ya zauna cikin al-ashra din nan babu wanda ya zauna a wannan gurin sun manta kala anha shi ma daga baya da ya kuɗi sai ya bar gurin da sa'ad ibn abi waqqas yana daga cikin masu kuɗin sahabbai na daga cikin waɗanda Allah ya hore musu wadata har ya kasance ma bayan manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda yake taimakawa matan annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa dukiya kuma mai yawa yake ba su sun manta taqala anha wa nazalaha abu huraira wa ghayruhu daga cikin wanda suka zauna a wannan gurin akwai abu huraira ya zauna a wannan gurin wanda ya sa wasu waɗanda suke bakiya makiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi'a da waɗanda suke yanci ranar addini da masu goya musu baya kan mukan farauta su suke zagin abu huraira wai abin da ya kawo shi kawai almajirci ya zo ya ci arziki kawai abin da ya zo ba musulunci ne kashi ba shi yasa kullum yana gindin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciye-ciye shekaru masu yawa ina jin farkon bayyana shi'a a ƙasar nan da abin da aka fara ke da zagi abu a wanda dai ya sani ko bayyano fito da shi'a to ta kan abu hurara aka fara وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة أبو عبد الرحمن السلمي ya tara tarihin waɗanda duk suka sauka a wannan gari a wannan guri wato siffa abu abdurrahman sulami ya rubuta tarihin su wane wane yana daga ciki wane yana daga ciki wane yana daga ciki littafin tarihu banda shi akwai waɗanda sun yi rubutu akan taqiyuddin subki yana da littafi sunan shi a tuffa fil kalam alaman nazala suffa at-tuhfa fil kalam ala man nazala as-suffa na subki subki babban uban ba dan ba haka nan al-hafiz as yana da littafi sunan shi rujhanul kiffa fi manaqib ahli suffa rujhanul kiffa kiffa fi manaqib ahli suffa wanda mashhur hasan ya ya aiki a kansa sannan akwai wani malami mutumin mutumin Hijaz mutumin Makka ana kiran shi Abu Turab dahiri bahiri shi ma ya rubuta tarihu ahli suffa to akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi na tarihin waɗanda suka zauna a wannan gurin wa amma al-ansaru falam kuno min ahli suffa malai yace amma mutanen mutanen Madina babu wani wanda yake ahli suffa ne wa kanu wa kazalika akabirul muhajirin haka nan manya manyan masu hijira manya manyan sahabbai masu hijira cikinsu babu ahli suffa ka Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair وعبد الرحمن ابن عوف وأبي عبيدة ابن الجراح وغيرهم irin su sa'id zaid waɗanda waɗannan kaga dai ya zano mana al'ashara mubashirina bil janna in ka cire sa'ad ibn abi waqqas wanda za ka ƙara anan shine shine zaid to dukkan su ba wanda ya zauna suffa yam yakunu min ahli suffa haka nan manya manyan mutanen madina babu wani wanda ya kasance cikin ahli sufa la sa'ad eh, ibn ah, ah, sa'ad ibn mu'adh wala ubadah ibn samit wala wala ghayruhuma ba a samu wanda ya zauna a wannan gurin bal al ansar kulluhum tunda yan gari ne dama suna da mahalli tun kafin a gina masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam suna da gurin kwana su Ibn umar duk sun zauna ah, a gurin abdullahi dan umar shi ma ya zauna yana yaron su karami ya ya ya rika kwana a nan cikin masallacin ma ya ce wa kadu ya irin ta irin ta jibril sai zaɓe wasu uku sai musu zuciya irin ta mika'il sai kuma ya zaɓi ɗaya sai ya masa zuciya irin ta ta binnan ta israfi to idan cikin bakwai ɗin nan ɗaya ya rasu to sai a naɗa wanda cikon na bakon sai a ɗauko daga cikin cikin ɗari uku a cikafuwan idan ɗaya cikin na arba'in ɗin naira sai a ɗauko daga cikin ɗari uku sai a sa a cikin a cike wannan gurbin sannan kuma idan ɗaya ya rasu daga cikin bakwai sai a ɗauko daga cikin arba'in sai a cike wannan gurbi idan ɗaya ya rasu daga cikin biyar sai a ɗauko daga cikin bakwai idan ɗaya ya rasu daga cikin abin nan a uku ko sai a ɗauko daga cikin sai a ɗauko abin nan daga cikin a daga cikin biyar sai a ɗauko ɗaya daga cikin uku idan kuma wannan ɗayan yana sai a ɗauko abin nan daga cikin uku kuma sai a ɗauko daga cikin biyar ɗayan nan kuma sai a ɗauko daga cikin uku su kuma waɗancan tamanin abin da ɗari ɗari uku na farko idan wani ya mutu daga cikin su sai a ɗauko min umumin musulmi sai a cike gurbin to kaga kaga yadda aka tsara a in ka kula duk akwai akwai hargitsi a cikin hadisi hadisi ne wanda kada je zaka san akwai hargitsi kaga na farko wanda ya fi kowa matsayi shine shine israfil shi ya fi matsayi don shi ne babban sannan sai mai zuciyar abin da mika'il sannan sai mai zuciyar jibril kaga jibril wanda shi ne shugaban mala'iku ya ci baya kaɗan sannan kaga annabi musa yau sai ko mai zuciyar annabi ibrahim a matsayi sai ko mai zuciyar annabi musa sai mai zuciyar adam to haka shi wanda ya tsara abin ya tsara Eh, wannan hadisin yana cewa shi shi abin da shi wannan yaron na Mugira ibn Shuba ɗaya ne daga cikin bakwai din ne ibn ce cewa hadal hadisu kadhibun bi ittifaqi al-ilm wannan ƙarya ce da haduwar malamai duka wa in kana qad wa Abu Nu'aym fil Hilya koda ko Abu Nu'aym ya rawaito shi a cikin Hilya yana nufin hadisin wato 300 abin da 47 har zuwa ƙarshe amma cewa shi mugira ibnu abin nan mun mugira ibnu shuba wahidun min as-sab'a wannan babu ba shi a hayya ni iya cikin ni ba ni ba gaishe ba amma dai na ga shi wancan na na wannan adadin to akwai kuma hadisi da aka rawaito cewa shi wannan yaran mugira din bayan mugira shi hilal yana ɗaya daga cikin bakwai din ibnu taymiya ce to duk wannan ƙarya ne ko da abu nu'aym ya rawaito shi a cikin hilya shi abu a malami ne wanda amma a wajen ruwaya yana kwashe kwashe yakan kawo mai kyau yakan kawo mara kyau a cikin kitabinsa alhiliya akwai wannan kwashe kwashen da yawa akwai abu mai kyau mai amfani mai ma'ana akwai kuma wanda yake ruwaya ce wacce take bata inganta ba kwata kwata ta kawai yana janyo komai da isnadi komai zai faɗo isnadi wane ya faɗa min shi kuma wane ya faɗa masa shi kuma har zuwa a jingina wanda za a jingina magana to wannan ta ba malamai dama su yi nazari a cikin isnadin su fitar da inda aka samu matsala din da ma duk da haka malamai irin su zahabi suna cewa bai kamata ya rika wannan kwashe kwashen ba abin da ya tuce shi ya tuci ibnu manda cewa sukan kawo hadisai waɗanda ba su inganta ba wasu mawdu'ai ne wasu ƙarya ne kuma sun shiru ba tare da sun yi bayani ba wanda ko ba buƙatar su kawo shi da hilatul auliya hilatul auliya da ya rubuta ya yi wannan kwashe-kwashen da yawa wannan hadisi da shi da ibn asakir su suka kasa a cikin ibn asakir ya kasa a tarihu dimashq wanda malamai sun yi magana akan cewa ƙarya ne wannan hadisin ba gaskiya ne. to shi da ibn taymiya wannan magana sai ta sa shi ya ci da kawo maganar hadisan da aka rika rawaitowa akan al-abdalu da al-muqada'u da al-mujaba'u da autadu da al-aqdabu yace duk waɗannan hadisai ne na ƙarya hadisai da wanda suna nan da yawa suna yawo kuma kowanne kowanne matsayi a nan akwai aikin da aka ɗora masa shi abin nan kuɗubi akwai aikin sa wakad akwai aikin sa najib akwai aikin sa hakanan nakib akwai aikin sa hakanan abin nan albadil shi ma akwai aikin sa to mutum ne ce duk wannan ƙarya ne wanda shine zai zama darasin mu insha Allah na sati mai zuwa don yana buƙatar mu faɗi abin da aka rubuta na matsayin waɗannan mutane mu kuma ji abin da malaman hadisi suka faɗa dangane da da waɗannan hadisai don kada a zaci cewa ibnu taymiya shi kadai ne yayi magana akan wannan kusan duk malaman hadisi da wani wanda bai magana akan waɗannan hadisan da aka rawaitowa na adadin waliyoyi na duniya ba Allah ba ɗaukin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rahman Rahim. akwai wasu tambayoyi da zaka ga ba tambaya ba ce, kusan lacca yake so a yi masa irin wannan a daina irin wannan ta wani sai ya rubuto maka hadisi hudu biyar da ayoyi ya ce da masa sharhi wanda kowane hadisi a daya wataƙila ya ɗauki lokaci mai tsawo kuma ka ce kana son gamsasshen bayani isasshen bayani dogon bayani akan aya ko hadisi kamar yanzu wannan kaga أنت مني بمنزلتي هارون من موسى من كنتم والله تركت فيكم ما إن تمسكتم آه سلام على موسى وهارون قل لا أسألكم عليه أجرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس هذا هذا يجب الذي شيء تكسو كذا تكاوى ko shugaban shi'a ke za a yi wani warware sa'anan da yawa daga ciki an sha magana su a darussa daban-daban to galibi wasu suna yi wa karatuttukan namu hawan kawala su kuma nemi cewa sai mun koma da akalar abin nan yana da kyau ko da yau ka fara zuwa karatu to ka rika neman karatuttukan da ake a baya kana ji idan akwai wani abu da ya shige maka dubu a cikin su to so ka rubuto tambaya amma ba a daina tsayawa mu za mu so mu ta tsaya muna ta maimaita abu ya kamata yanzu lokaci ne na abubuwa suna yawa kullum kullum abubuwa ne sababbi suke shigowa kullum abubuwa sababbi suke shigowa to in ka tsaya kana ta duniya a guri guda sai kuma waɗancan abubuwa su zuwa suna ta yin illa ba ba tare da an an tsaya an yi magana a kansu ba saboda ta lokutan da muke da shi ba yawa ma ka a daina a rika a yi kokari shine amfanin ɗaukan kasuka da ake yi da bidiyo da wa'i saboda ya zama na mai san ilimi yana da damar da zai sayi waɗannan ya je ya ta ji wani ma ka ji ba adadi kai ta ji ka sake maimaita ka ji abinda baka fahimta ba to eh wannan sai ka rubuta na ji a darasin ka na kaza ka faɗi magana kaza amma ban gane ta ba kaga anan an banci cewa ji baka gane ba amma da Allah a daina kokarin kullum a ta dawo da mu baya wasu ba su ba kullum ba an tambaya ɗaya yau wanda zai tambaya a gaya masa gobe kuma wani sai shi wani sai wannan tambaya saboda haka ka ɗauko kasu suka sai ke ta jin tambaya ɗaya ce ake ta ansawa wannan gaskiya ciyar da ilimi ne baya domin dakile shi ne a guri guda mun fi san yi magana mun wuce ta to aje aka ajita aje aji in aka ji ba a fahimta ba to ba laifi ka baka fahimta ba a kara maka yanzu wasu abubuwa da ya rubuta a nan a karatun wasiyatul kubra kusan mun yi yi a karatun wasiyatul kubra da wasu a cikin karatun ubudiyya wasu a cikin karatun hadisi in mun yi wasu eh su ba masu masu miƙo su duka miƙo abinda ya dace da. Eh. Eh. a daina a daina rubuto ayoyi ka rubuto ayoyi ka ce a maka sharhi wanda kun ga da yadda ake tafsiri aya uku hudu amma ba ba wai ana koshi da abin da ya kamata a ce an faɗa akan ayar bane a'a sai dai kawai irin takaitawa din nan saboda a samu a karatun ya ja amma ka ce za a yi bayanin da su malaman suke yi a ƙarƙashin ayar kaga abin wani ma sai ce shi ba tafsiri ake ba eh ibn nasiruddin ad-dimashqi tafsirin laqad manna Allahu 'ala المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو har آياته ƙarshen قرشن Majalis مجلس guda wanda. kusan ya aka buga shi ya kai shafi ɗari hudu tafsirin wanda aya ce kawai eh ibn taymiya watanni yana yana watanni ya fashi yana tafsirin kul ya abin nan kul huwallahu ahad watanni ya fashi to kaga mu za mu tafsirin kul huwallahu a rana ɗaya an gama to wannan yace dan Allah malam wannan kissar tana nuna tana nuna halaccin shan fitsari akan a kenan na raƙuma a wannan gangadi yake a kai ne ta ce tambaya bai kamata ka bani wannan ba na zo kan wannan matsalar na ce za mu yi bayanin ta ranar ranar asabar karatun mu na tajribus sarih nace shine hadisin da zamu shiga a karatun tajribus sarih kuma ka rubuto min tambaya ka ce ba so yi in an yi darasin ko ya baka da lokacin zuwa sai ka sai kasa din sai ka ji a daure a yi min ƙarin bayani akan waɗannan ayoyin domin na shiga ruɗi akwai inda Allah yake cewa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما sannan ya ce kuma ga shi can Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wato shi abin ya fahimta a wannan ayar Allah ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakon sa jahannama khalid zai dawwama a ciki kuma shi Allah ya ce wa yaghfiru ma duna dalika abinda bai kai shirka ba Allah yana gafarta shi liman yasha'u ga wanda yake to sai yake ganin tun da dai kisan mumi da bai kai shirka ba kuma an ce Allah yana gafarta kuma amma gashi ayat ta ce zai da dawoma a ciki sai yake ga kamar akwai akwai cin karo to ayoyin Allah dai ba sa cin karo da juna walau kana min inda ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira saboda ka ayoyin Allah babu wannan abin nan sai dai a kwakwalwar mutum za a iya samun wannan karo saboda ka shi a kwakwalwarsa sun yi karo ko in ce kwakwalwarsa ta yi karo ayoyin ba su yi karo ba domin malamai shi ne amfanin malamai dama waɗanda su ne na magadan annabawa su za su yi maka sharhin abin da ayoyin suke nufi abin da malamai sun ɗauki wannan aya akan al-mustahil lil wanda zai kashe ya halatta kashe ya kashe da gangan kuma yana ga abin da ya yi ba laifin da ya Allah to ne da ya halatta abin da Allah ya haramta ya kafirta domin anan ja yake da Allah ba ka shi an ce zai shiga wuta da wani ka gaba matsala ina jin lokacin da muka zo tafsirin wa mani ya'sillahu wa rasulahu yudkhiluhu daran khalidan fiha kaga a lokacin na ce wannan ma'asiya ana nufin ma'asiya ta kafirci ba ma'asiya wacce ba ta kai kafirci ba ta kada'ira ba ita ake nufi ba da ayoyi daban da kuma wasu hadisai sun zo sun nuna in dai kabira ce ubangiji yana iya gafarta ta mai kabira inda ya mutu da imani to bai da zama a cikin wuta saboda haka dan ka hada ayoyin da hadisan duk ka karbe su kai aiki da su ko kowanne sai ka aje shi a mahallin shi yasa kawari su suka kallon janibin wa'id janibin azaba da narko suka daina kallon janibin wa'ad kamar da su kuma a suka rika kallon janibin wa'ad suka manta da janibin wa'id su kuma kullum inda Allah ya magana gafara da rama da jin kai da sauransu su kawai idan suke tsayawa da haka sai suka baro mutane ka ko ya je abin da ya ga dama duk abin da kai wannan ba ya zama matsala ga imanin ka bai zama matsala ga matsayin ka a gurin Allah kaga waɗancan za su sa mutane su fita daga su su ɗeba ƙauna daga rahamar Allah waɗanda suke duba jadibin wa'id kawai kamar khawarij da mutazila su za su sa mutane su fitar da kauna tunda kullum magana suke yi ta cewa Allah baya fewa Allah in ya sa mutum a wuta har abada in mutum ya yi kabira ya kafirta ya yi kaza ya kaza kaga wani yana yin kabira din sai ga to shi tunda ya zama ma kafiri gara ma ya ci gaba kawai da abin da yake yi sun sa shi ya fitar da kauna su waɗancan za su sa mutum ya sakankanci gaba ɗaya ya susuce ya ma ɗauki ɗaukar dokokin Allah da muhimmanci ya ƙi girmama dokar Allah domin kullum nuna masa ake kawai je ka kai abin da kake wannan ba zai hana imanin kai ci gaba da zama kamar imanin jibril da Mika'ilu ba to kaga dai wannan kuskure ne shi yasa ahlus sunna su suna hada bini su kalli janibin wa'id su kalli kuma janibin alwa'd su duba inda Allah ya faɗi narko su faɗa sannan su duba inda Allah ya faɗi sakamako da kyau mai daɗi sai su faɗa inna rabbaka da sarayyar ikabi wa غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التوب نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم كما ابنتي سيك هذا عذاب بغافر بسم الله الرحمن الرحيم يوها وانا كافت لو كسورا